Daga nan birnin Washington gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke magana wannan karan akan mitoci 24,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da dalo da kuma niya. Sai kuma VOA Africa zango na 200.5 kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voa voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin mu na yammacin yau Grace Alheri Abdu ce tare da Mahmud Lalo muke farin cikin gabatar da wannan shirin da ya kasance na ƙarshe a yau. Kafin mu buɗe layuka domin ku ba da mu ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan matakan da kuke bukata gwamnatocin kasashen ku su ɗauka na inganta rayuwarku da kuma gudunmuwar da ku za ku iya badawa a matsayin 'yan ƙasa na cimma wannan burin. za mu waiwayi wakilin na birnin kwanni jamhuriyar Nijar domin jin ƙarin bayani kan harin da aka kai da ya yi sanadiyar kashe sojoji biyu a jajibirin sabuwar shekara. Kamar kullum lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne biyu biyar, biyu shida biyar biyar kafin wannan ga halin da duniya ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum. shugaban amurka barack obama ya ce zai gabatar da jawabin bankwanansa a mako mai zuwa inda zai yi magana kan irin nasarorin da gwamnatinsa ta samu tare da bayyana tunaninsa kan inda kasar ta dosa yayin da zababben shugaba donald trump zai karbi mulki ranar ashirin ga wannan wata wani sakon imel da ya aiki wa magoya bayansa a yau litinin obama ya ce zai amfani da lokacin jawabin wanda zai yi a birnin chicago ya mika godiyarsa kan damar da aka bashi ya mulki kasar har na tsawon shekaru takwas wannan jawabi da zai yi wata tsohuwar al'ada ce da duk shugabannin amurka masu barin gado kan yi wacce ta samo asali daga tsohon shugaban kasar george washington a shekarar 1776 a yau litinin shugaba obama ya dawo washington daga hutun kirsimeti da ya kwashe kwanaki yana yi a hawaii jihar da aka haife shi ya kuma yi rayuwarsa a lokacin yana matashi a yau litinin kungiyar is ta dauki alhakin harin da aka kai jiya lahadi a wani gidan rawa a birnin istanbul da ke turkiyya. wata zarwa da kungiyar ta ta nuna cewa wani sojin daular ne ya kai harin bindigar kafofin yada labaran kasar ta turkiya a yau litinin sun rawaito cewa an kama mutum takwas da ke zargin da ake zargin suna da hannu a harin amma kuma babu dan bindigar a cikin su da sanyin safiyar lahadi dan bindigar ya harbe mutane a kalla 39 ciki har da wani dan sanda a wani gidan rawa mai suna rina kafin ya arce akwai akalla mutane 600 a cikin gidan rawan kuma da yawa daga su sai da suka fada cikin mashigin tekun bosphorus kafin su tsira da ransu a wata sanarwa da ya fitar shugaba recep tayyip erdogan ya kwatanta wannan hari a matsayin hari na rashin imani jam'iyyun siyasa a jamhuriyar demokradiyyar congo sun cimma wata matsaya a ƙarshen makon da ya gabata wacce ta nemi shugaba joseph kabila ya sauka daga mulki bayan zaben da za a yi a ƙarshen shekarar nan Notre peuple avait besoin des élections. Notre peuple avait besoin de l'alternance. Al'ummarmu na bukatar a yi zaɓe, mutanenmu suna bukatar canji, saboda haka yanzu mun ɗauki wannan hanya da za ta ba mu damar cimma burinmu, in ji Jean Mark na jam'iyyar adawa ta UDPS. Wannan matsaya da aka cimma ta samu jagorancin limaman katolika ne da zumar kawo ƙarshen rikicin siyasar ƙasar wanda ya sanadin mutuwar mutane da dama kana aka tsare wasu ɗaruruwa. a ranar 19 ga watan disambar bara kabila ya kamata ya sauka daga mulki amma kuma aka dakatar da zaben kasar lamarin da ya sa aka yi ta zargin shi da jinkirta gudanar da zaben da nufin tsawaita wa'adinsa to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya ce ƙasarsa ta kai zango na ƙarshe a shirinta na mallakar makami mai linzami kiral ballistic shugaban ya yi wannan jawabi ne a ƙarshen makon nan a kafar talabijin a bara kadai kasar ta koriya ta arewa ta yi gwajin makamin na nukiliya sau biyu duk da irin suka da takunkumi da kasashen duniya suka kakaba mata a bara kadai wato kuma waɗannan matakai da kasashen duniya ke ɗauka a kan ƙasar ya sa hukumomin pyongyang suka mai da martani ta hanyar hanzarta bunƙasa shirinsu na nukiliya tare da yin gwaje-gwaje a lokuta daban-daban akalla mutum bakwai suka mutu kana wasu sha bakwai suka jikkata a wasu manyan harin bamabamai da aka kai a mota a kusa da tashin filin tashin jiragen birnin mogadishu a yau litinin a cewar jami'an somaliya tuni kungiyar alshabab ta ɗauki alhakin kai waɗannan hare-hare kuma wannan shine karo na biyu da yan kungiyar ke kai wato ke farma wani wuri a lokaci guda kai hare-hare a lokaci guda wata dabara ce ta tayar da bam ɗin farko da nufin janyo hankulan jama'a sannan na biyun kuma ya haifar da mutuwar mutane da dama harin farko ya tunkari wani shingen bincike ne da jami'an tsaro ke tsaye a wurin sannan na biyu ya faru ne bayan da wani ya tuka wata mota ya kutsa cikin shingen binciken sannan ita tada bam a wajen wani otel da ke daura da filin tashin jiragen na birnin magadishu labaran duniya kenan kuka saurara. bari mu faro takon a jamhuriyar Nijar inda ake ƙara samun haske dangane da harin da ya yi sanadiyar rasa rayuka wakilin haruna mamman bako na da ci gaban rahoton. rahotannin da ke hitowa daga jihar difar jamhuriyar nijar na cewa a cikin daren 31 ga watan desamba zuwa 1 ga watan janairun shekara ta 2017 waɗansu mutane ɗauke da makamai da ake zaton cewa 'yan boko haram ne sun abkama jami'an tsaro da ke garin barwa da ke gab da iyaka da najeriya a cikin karkarar boso inda suka hallaka jami'in tsaro guda biyu kuma askarawan na jamhuriyar nijar da ke wurin da maharan suka shammata sun mayar da murtani tare Gargaza 'yan boko haram ɗin inda su kashe goma daga cikin maharam gabanin hada wannan rahoton na kira maga takardan ofishin gwamnan jihar ta difa wanda ya tabbatar mini da a wannan hari kamin ya ce na kira gwamnan jihar ta difa domin samun cikakken bayani sai dai na ya ta kira lambobi guda biyu na gwamnan ba tare da an daga wayata ba a jajibirin shiga sabuwar shekara shugaban kasar jamhuriyar nijar a lokacin da yake wa 'yan kasar jawabi alhaji muhammadu isu ya yi kira ga 'yan Boko Haram da ke ɗauke da makamai da su yi saranda ganin cewa tura ta kai bango tun lokacin da aka kore su daga dajin Sambisa. Sai dai wannan harin na zuwa ne 'yan kwanaki kalilan bayan ziyarar da ministan cikin gida Bazum Muhammad ya kai a yankin na inda ya karbi 'yan Boko Haram 31 da suka mika wuya amma sai da ya gargadin cewa bayan kora 'yan Boko Haram din daga dajin Sambisa suna iya gudu su boya a waɗansu turmukun dazuzzuka da suke a waɗansu yankuna na jamhuriyar Nijar tarayyar Najeriya da ƙasar Kamaru. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Yau ta kasance ranar hutu a duk faɗin duniya inda aka yi bukun shagulgular shiga sabuwar shekara lokacin da aka nazarci gwaggwarmaya da kalubale da kuma ci gaba da aka samu a shekarar da ta shige. Wakilinmu Babangida Jibril ya yi nazarin ci gaba da kalubale da aka fuskanta a Najeriya da kuma inda masana suke gani ya kamata a sa gaba ga kuma rahoton da ya haɗa mana. a jawabinsa na sabon shekara dai shugaba muhammadu buhari ya shaida 'yan najeriya cewa a bana har sanuwar za su gani sabanin kukan da suke cewa har yanzu sun gaji da gafara sa ba su ga kaho ba da ko menene fatan 'yan najeriya ga dai abin da wasu ke cewa eh to fata na daman wancan shekaran shugaban kasa yan shi ma magana ya ce za mu gani a kasa saboda to daman wancan a canji ne aka ce kwaje jiki mun ji kwa jiki insha Allah muna fatan wannan shekara mai zuwa za mu gani a kasa insha Allah amma kamar wancan a ah, alhamdulillah mun gode Allah ni ina daga cikin wanda muka fito daga waɗancan jihohi da Boko Haram ya ta'azzara to insha Allah mun gode Allah wannan ya warware batun matsalar tattalin arziki dai na daya daga cikin matsalolin da ya shawo gwamnati da yan Najeriya kai inda gwamnati ta ce tana duba yiwuwar haramta hada-hadar musayar kudaden kasashen waje to ko yan canjin suke ganin wannan mataki na gwamnati idan har ya yiwu Alhaji Ado Shaibu dan Sudu wani dan canji ne a Lagos Gaskiya magana idan aka ce za a hana ainihin hada-hada kudin kasashen waje a Najeriya zai iya durkusar da tattalin tattalin arzikin ƙasar nan kuma ba abin mamaki ne domin wannan harka ta biro da canji harka ne wanda 'yan arewa kai kaka gida a cikinta wanda kuma gaba ɗaya ka cokan ɗin economy kuma na najeriya a hannun 'yan kudu yake amma duk matakanan ciyaman da an ɗauka sai ku kawo bantun bangaranci ba ganin kamar gwamnatin nan bata damu da wannan ba eh, zai iya yiwuwa hijinar bahar bai damu da bangare ba amma a ƙarƙashinsa ai ana yin bangarancin kuma mun san akwai bangarancin kuma mun tabbatar da bangarancin amma muna ganin shi kadai ne kacal shi kuma yana can sama kuma za su kawo masa shawara ne shawara ta ƙarya su kawo masa bayani na ƙarya shi kuma ai kamata ya in an kama bayani ya bincike tukuna sannan ya bincike sannan ya tabbatar da shi amma ba kawai waɗansu su zo su kawo masa na ƙarya akan waɗansu al'umma ba to da yake matsalar tattalin arziki ya ci ya cinyewa ko ina mafita kenan ga dai dr isa imam wani masanin tattalin arziki a najeriya najeriya to dama ita budget ita wata dama ce da aka yi amfani da shi a ga cewa an dawo da tattalin arzikin kasa muka duba a wancan shekaran kuɗin da aka kasafi cewa za a kashe da kuma wannan shekaran abin da ya kamata a duba kina ga shin akwai wata dama wanda za a iya samu a dawo da tattalin arzikin kasa domin wancan shekaran da ta shige an yi kasafin budget kamar kimanin kamar triliyan shida da wani abu haka amma kuma a wannan shekaran kuma sai aka yi triliyan bakwai da wani abu in ka duba za a ga cewa a zahiri dai kuɗin da ta karu amma in ka duba a lokacin da aka yi wancan budget din kaga lokacin ai tana kan dola tana 197 yanzu kuma an yi tana kan dola tana eh, tana sayarwa a kan naira 300 da biyar to kaga cewa kudin kama yayi ma kasa kenan kuma wancan shekaran da ta shige actually ba mu gan budget din ba ta yi performing to eh, abin nan zuwa ga expectation da talakawa za su ji daɗi su bunkasa ba to dama ita budget akan yi ta ne da masu 'yan kasuwa manomi kowa da kai samu ya yi playing role ɗinsa ya ga cewa kuma ya tafi daidai to muka duba wannan budget din to amma ka duba za ga cewa budget din inda aka kasafi za a kashe kuɗin actually ba zai daura tattalin arziki kamar yadda aka samani wa. to sai dai kuma matsalar cin hanci da rashawa matsala ce da ke yi ciwo 'yan najeriya tuwo a kwarya lamarin da ke sa 'yan najeriya kira ga gwamnati da ta gyara a dokokin ƙasa ta yadda za a zartar da hukuncin kisa akan masu satar dukiyar Jemaah. kamar yarda malam usman danzuru mai lakabi da black yake cewa ra'ayina na game da cin hanci da rashawa gaskiya buhari ina ka don allah don annabi duk mutumin da ka san cewa barawo ne a najeriya a halbe shi kamar yadda china ke yi da saudi arabia don allah don annabi na roke ku yanzu dai abin jira a gani shine cika alkawarin gwamnatin najeriya akan yan kasa da matsalar tattalin arziki yewa katutu wanda kuma ya zama tamkar kamun kura kurma kurma kuka kura kuka doka babban jibirin murya amurka daga Legas. ina mafita linzami ya mini samalin samalin To kafin mu buɗe layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan matakan da kuke bukata gwamnatocin kasashen ku su ɗauka na inganta rayuwarku da kuma gudunmuwar da ku za ku iya badawa a matsayin 'yan ƙasa na cimma wannan burin. Bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Yau maganar ko za ta fashe. Idan na faso ta ai safiyan ta duk a kashe. In ta fito fili mai halin shi za ta ishe. Idan ya ji zafi ya gyara hali nai. Idan ya fusato to mu ma mu dau mara samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya. Ina mafita linzani ya fi mini samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya. Gwamnan masu mulki sun zama gafiya. Ya da na bakin ki na ƙasa su zama waya. Mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya. Idan ya fito kuma a zan mishi maula. Da dai za a zam kyarar su da sun yi kyan tafiya. Samalin gwiya, samalin gwiya, samalin gwiya. Ina mafita linzami. cikin jama'a samalin wiya idan ka shigo ka ga fuskokin su ba fara'a samalin wiya su daina haƙin ka ka zo ne masu ji fara'a samalin wiya idan sun ga mata ka ki har kunne jama'a shugabannin na muke nan ina lafiya samalin wiya samalin wiya samalin wiya ina mafita za. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla kai tsaye muna da wani daga Kaduna kamar yadda muka faɗa muna so mu ji ra'ayoyinku ne akan menene kuke so ku ga gwamnati ta yi a bana na inganta rayuwarku ku kuma wace gudunmuwa za ku bayar domin ganin an cimma wannan guri. Kaduna wake bisa layi. sunana ya wusu da madaci karamar hukumar kauru jihar kaduna tarayyar najeriya to malam yawo barka da warhaka haka To wato ra'ayi na ko kuma shawarar da zan ba gwamnati game da ainihin talakawanta. Hmm. Da Allah duk kudurori da za a aiwatar ga talaka. Yana da kyau a ce a dinga wayar da kan talaka tukunna. Sabida su talakawa ana shigo da wasu manufofi a gwamnatin ba tare da an shigo kafafen yada labarai an wayar musu da kai ba. ta hakan za ka ga ana aiwatar da wasu abubuwa amma talakawan suna ga kamar ana yi musu ba daidai ba shi kanshi ana samun kaso ta wannan kuma To Malam Yawo kana ji layin ka ya tsinke to bari mu nufi ya wuri wake bisa layi a ya wuri. Eh, Malama Grace kina tare da ni ko? Ina tare da kai wane ne nawa ya wuri? To kina magana da dan Asabe mai fata ya wuri. To Malam dan Asabe an shekara lafiya? Lafiya kalau ya aiki. Aiki da godiya ya naku aikin. Alhamdulillah. To Allah ya sa mun shiga a dace me kake gani ya kamata gwamnati ta yi na inganta rayuwar talaka kai kuma wace gudunmawa zaka bayar domin ganin an cima wannan buri? To da farko dai ina so in yi kira ga shugaba Muhammadu Buhari da ya tuna da halin da 'yan Najeriya suke ciki sun zaɓe shi domin su samu canji na gari. To mun san halin da ake ciki gaskiya ba laifin shi bane ko da an shi kasar ga duk ɗan Najeriya ya san halin da shugaba Buhari an shiga sagga an riga an yi kace-kace da tattalin arzikin ƙasa ah, to ina mishi fatan alheri allah ubangiji ya taimake shi ya cika sauran alkawulan da ya yi ma 'yan najeriya so amma eh, ina tare da kai a gurguje su kuma 'yan najeriya ya za su ina rawar da za su iya takawa domin ganin an cima wannan guri to 'yan najeriya ina kira gare su su taya gwamnatin buhari da addu'a su ba shi goyon baya domin ya samu nasarar mulki cikin nasara. To madalla. To madalla mun gode eh, dan asibiti bari mu koma Kaduna. Hello, Aunty Grace barka da dare. Barka ka dai wane ne nawa a Kaduna? Kuma ne muke wannan sabuwar shekara da bukukuwan Christmas da aka yi na fatan an yi lafiya. Lafiya, lau Allah ya sa eh, shekarar nan mun shige ta da dace. Amin amin Allah maimaita mana shekara ɗari da hamsin nan gaba anti Grace. Amin amin to ina gudunmuwa ka ga shirin kuma wake bisa layi. Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna jinta Yawwa. To alhamdulillah ina zan yi zan yi roƙo ko kuma in kira ga shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari. Hmm. ya tuna cewa al'ummar 'yan najeriya talakawa da suka kankara kati naira ɗari biyar dubu ɗaya naira ɗari suka yi sandin to a sauƙaƙa musu halin rayuwa abubuwan da ake ciki abin da muke fata shugaban kasa ya fuskanci abin da talakan najeriya zai tabbatar da cewa ya zaɓi canji kuma ya zaɓi mutumin da yake so kuma allah ya bashi kuma muna kira ga shugaban ƙasar najeriya ya kamata a tuna da waɗanda suka mai wahalhalu ga 'yan siyasa manya-manya gaggan 'yan siyasa wa'anda suka kula da shi lokacin da aka yi zaɓe tunda idan muka lura da yawa zaki wasu mukamai yanzu suna hannun waɗanda ba su ne suka taimakawa Buhari su wannan zaɓe ba. To Alhaji Musa Garo zan ja maka eh, burki a nan domin a ba waɗansu dama mun gode da gudunmawa kamar yadda muka sanar ba Najeriya kawai muke neman jin ra'ayoyi ba muna so mu ji ne duk inda kake. mene da kake so ka ga gwamnati ta yi domin inganta rayuwar talakawa inda kake kasar da kake to bari mu koma kaduna wake bisa layi salamu alaikum ni na kabiru ado to eh, to ni dai ra'ayi na tsakani ga allah da wannan gwamnati wallahi tallahi waya ake sha saboda haka ya kamata abincin da yake talaka ya ishe mutane wahala ta ishe mutane a tausaya mutane ina kyara ga shugaban kasa ya taimaka To madalla. To a mun gode to bari mu nufi Katsina. Kai Katsina layin ka ya tsinke. Kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kamar yadda muka sanar yau muna so mu ji ra'ayoyinku ne akan waɗanne matakai kuke gani menene kuke gani ya kamata gwamnatoci duk gwamnatoci inda kuke za su iya yi na inganta rayuwar talakawa ko kuma a matsayin talakawa ɗaiɗaikun jama'a menene za su iya yi a matsayin ɗaiɗaikun jama'a na ganin cewa sun ba da gudunmawa ga cimma wannan guri to bari mu nufi jihar taraba salamu alaikum wa alaikum salam wa ke bisa layi ina magana da abdullahi wanda aka fi sani da fata miliyon to mala abdullahi barka da yamma an shekara lafiya lafiya kalau daga karamar hukumar dangalo kalbomi to madalla to madalla me kake son ganin an yi ra'ayina shine ina roƙon shugaban ƙasa da Allah ta inganta muna harkar noma mu manoma eh saboda mu a jihar taraba ba mu san me ake game da harkar noma ba su har yanzu to madalla daga eh, taraba bari mu nufi birnin tarayya abuja wa alaikum salam wa ke bisa layi Muhammadu Kabiru daga Abuja. Yawa to Malam Muhammadu barka da yammacin yau. Yawa barka da barka da To ina ka ga shirin. To yana kira ga gwamnati na duniya gaba daya. Mm. kula da lafiya da kuma gaba da aka samu wurin mai da hankali ga yaƙe-yaƙe da ake yi kuma a ƙara mai da hankali ga rake saboda a samu zuwa da abinci da kuma harkoki na kasuwanci ya da don duniya su samu salama. to malam muhammadu mun gode sai dai za a gafarce mu domin layin naka dai ba shi da kyau sosai ko da yake jefi jefi muna fahimtar abin da kake cewa kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc bari mu ketara kotono wake bisa layi a kotono Malam Mustapha Mubi ne yake daga Kotono. Yawa to Malam Mustapha a nan kotonon me kake so ka gani gwamnatin kasar ta yi domin inganta rayuwar talakawanta kuma talakawan kasar me za wace gudunmawa za su bayar domin cima wannan guri wallahi ba abin da nake so kamar duk gwamna ya san abin da ya dace duk abin da ya dace da ayi kowa ya sani kuma yana yi abin da ya dace da su yi su taimaki wannan bawan Allah saboda kasan mu ta samu gyaruwa to madalla daga kwatano kuma bari mu koma kanan dabo wake bisa layi a birnin Kano yau alhaji sunusu musa hukuma ne da karamar hukumar ta kai jihar kano mai sayar da maganin dabbobi da na kwari yawa to malam eh, alhaji sanusi eh, barka da sabuwar shekara ina gudunmuwarka ga shirin to gudunmuwar mu mu dai a matsayin mu na 'yan najeriya kamar yadda mai magana ya magana daga taraba hmm. kan harkar noma da wannan gwamnati take magana a kai hmm. a matsayin mu na 'yan karkara muna zuba ido ah, da abin da ya kamata ta yi dangane da ta taimaka mana akan abin da ya shafi harkar noma mm. mu kuma talakawa za mu cika duk sharaɗoɗin da ya kamata mu cika idan ta zo mana da shi mm. to to madalla yawa wannan shine a takaice eh Alhaji Tunusu Musa hukuma mai maganin kwari da garin hukuma karamar hukumar ta kai jihar Kano tare da Najeriya to madalla mun gode Alhaji Sanusi har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo mu a nan Washington yana cewa karfe hudu saura minti takwas wake bisa layi to daga jihar plateau wake bisa layi a grace alheri kina tare da baba gwaskani daga namuwa karban kuma kumfan a jihar plateau a wato sai ka nisanci rediyo ko kuma ka kashe shi domin yana dawo mana to na nisanci shi a wato barka da warhaka an shekara lafiya lafiya kalau grace ya wato ne mai magana na ƙarshe na gudunmuwa ka ga shirin wato gudunmawana shine ina kira ga gwamnatin najeriya da na jihohi su taimaka mana musamman manoma su bada kayan aiki na noma a kan lokaci idan manoma rani ne a ba su lokacin da ya kamata tun ranin bai rika ya yi nisa ba in manoman damina ne kuma a ba su kamar daga watan uku watan biyu domin su gyara gona san cewa kayan aiki na ajiye. To mun gode za mu ja birki a nan domin lokaci na gaba da mu sai kuma gobe idan Allah ya nuna mana mu sake baku wannan dama. yanzu ga baban Yakubu Makeri da labarai a takaice. Labaran wasanni. Jama'a barkamu da wannan lokaci barkamu da saduwa da ku a shirinmu na farko na wannan sabon shekara ta 2017 na labaran wasanni. To kuma za mu share fagen labarin wannan shekara ne da samun aikin da tsohon koci kuma tsohon kyaftin na kungiyar kwallon kafa ta Najeriya ta Super Eagles wato Sunday Elish ya samu ne a kasar Netherlands ko Holland inda ya samu aiki zama koci na wata kungiyar kwallon kafa da ake kira Fortuna Stad. ita sabuwar kungiyar da yake wa aiki ne ta ba da wannan sanarwa a shafinta na duniyar gizo cewa shi sande olise wanda ya ajiye aikin na zama kocin super eagles kamar wato shekarar da ta gabata kenan ya rataba hannu akan yarjejeniyar kama aiki da ita wannan kungiya ta sabuwa fortuna stad na cewa zai musu aiki na watanni goma sha takwas ko kuma shekara ɗaya da rabi kenan kuma a cikin yarjejeniya an tanadi cewa idan komai ya tafi daidai a sassan biyu kowa ya gamsu tuwana ya ƙara shekara ɗaya ga wannan yarjejeniyar aikin jiya jiya lahadi ya fara aikin nasa da ba da horaswa ga su 'yan wasan fortune star ɗin ta can kasar holland shi dai sanda ulisa ba bako bane a wannan kasar ta netherlands domin ya taba zama dan kwallon kungiyar kwallon kafa ta ajax amsterdam daga shekarar 1997 har zuwa da 99 ba da bayan haka ya taba buga ma club club irin su juventus da borussia dortmund a lokacin da yake wasa shi dai sunday olise sun raba raki ne da kungiyar kwallon kafa ta super eagles a bara kamar da muka ce saboda gardandami da cece kuce da ya barke tsakanin shi da hukumar kwallon kafa ta nigeria da kuma wasu 'yan wasa tsofaffi da tsofaffin hannaye irin su vincent nyema emmanuel emenike da dai sauransu. maki shida kacal ke tsakanin liverpool da chelsea yanzu a bisa allon maki-maki na premier league na kungiyoyin kwallon kafa na kasar birtaniya ita liverpool din ta samu wato kara kusantar ita chelsea ne bayan nasarar da ta samu na ci ɗaya da babu a wasan da suka yi da manchester city a ƙarshen makon nan da muka baro. to ita liverpool kamar idan muka ce yanzu ita ce ta biyu tana bayan chelsea kenan ita liverpool tana da maki 43 ita kuma chelsea tana da maki 49 ita ce ta farko akan wannan allo din ita ma chelsea din a wasan da ta yi shekaran jiya asabar ba ta raga ma kungiyar kwallon kafa ta stocks ba don ci hudu da biyu suka yi musu manchester city ita ce ta uku a kan wannan alodin da maki 39 arsenal tana matsayin na hudu da maki 37 sannan manchester united tana ta shida da maki 36 akwai wasanni da dama da aka shirya za a yi yau litinin biyu ga watan na sabon watan na janairu wanda suka hada da wasa da za a yi tsakanin manchester city da barley. da karan battan da za a yi tsakanin ita liverpool din da sunderland da kuma karon manchester united da west ham to da haka muka zo ƙarshen shirin labaran wasanni na farko na wannan shekarar sabuwa ta 2017 to tare da fata allah ya bamu dukkan alherin da ke cikin sabuwar shekara din muke barin ku lafiya to yanzu kuma sai sharhi muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka al'amura sun canza sosai cikin shekaru 35 tun bayan bular mugunyan cutar nan mai karya garkuwar jiki hiv aids a da idan aka samu mutum da cutar hiv aids tamkar an yanke masa hukuncin kisa ne mutum da ke dauke da kwayar hiv kan rayu ne kasa da shekara guda da zaran ta kai matsayin aids a yau kimanin rabin adadin mutane da ke dauke da kwayar cutar hiv da suka kai miliyan 37 suna samun jinya da ke ceto rayuwarsu a ƙarƙashin shirin shugaban ƙasa na yaƙi da cutar HIV cikin gaggawa ko kuma fifa a takaice. Amurka tana taka muhimmiyar rawa wurin yaƙi da wannan cutar a duniya. Shine shirin yaƙi da cutar HIV mafi girma a duniya. Wani bayani da babban jami'ar yaƙi da HIV Ambassador Deborah albex taftar na cewar yaɗuwar wannan cutar ta yi ƙasa sosai a wasu muhimman ƙasashen Afirka. ta shugaban amurka barack obama ya ce zai gabatar da jawabin bankwanansa na mako mai zuwa inda zai yi magana akan irin sauran da gwamnatin ta samu tare da bayyana tunaninsa kan inda kasar ta dosa yayin da zababban shugaba donald trump zai karbi mulki a ranar 20 ga wata wani sakon imel da ya aikewa da magoya bayansa a yau litinin obama ya ce zai amfani da lokacin jawabin wanda zai yi a birnin chicago ya miƙa godiyarsa kan damar da aka bashi ya mulki kasar har na tsawon shekaru takwas a yau litinin kungiyar is ta dauki alhakin harin da aka kai jiya lahadi a wani gidan rawa a birnin istanbul da ke turkiya wata sanarwa da kungiyar ta fitar ta nuna cewa wani sojan daular ta ne ya kai harin bindigar kafofin yada labaran kasar ta turkiya a yau litinin sun rawaito cewa an kama mutum takwas da ake zargi na da hannu a harin amma kuma babu dan bindigar a cikin su to a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin baki ɗaya sai kuma gobe da safe idan Allah ubangiji ya nuna mana ku ji abokan aikin mu da sabbin shirye-shirye a madadin Mahmud da Sa'ida da Greg alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya da alheri